jaufan laili babu al'iyadati jaufan laili a babin da zai yi bayani game da dubiya na mara lafiya tsakiyar dare tsakiyar dare je a yi dubiya a duba wanda bai da lafiya حدثنا عمران بن kala قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن شقيق بن سلمة عن خالد بن الربيع قال خالد بن الربيع yake cewa lamma saqula khuzaifata lamma saqula khuzaifata lokacin da jiki yayi nauyi ga Kuzaifa. huzaifa <clears throat> shi ma idan aka ce huzaifa aka yi shiru dama huzaifa da galibi ake kai komo a kansu huzaifa guda uku ne huzaifa tubuna usaid sai huzaifa tubuna yaman guda biyu huzaifa tubuna yaman da azdi da abasi <clears throat> shi huzaifa tubuna usaid kasan akwai wani ajiyar da yake karantar da halittar dan adam ya ce mutum ana tattara halittansa a cikin cikin mahaifiyansa kwana arba'in yana ɗigon mani kwana arba'in yana gudan jini kwana arba'in yana gudan tsoka a cikin ruwayoyin da suka zo na halittar ɗan adam ai wannan ruwayan shi irin shi kenan sauran ruwayoyin ba aka suke ba nan ne za ga huzaifan nan yana fitowa shi wannan huzaifan yana ruwayoyin da suka zo suka fi inganta shi ne kwana da biyu. Allah ke tabbatar da waɗannan abubuwan da aka faɗa a waɗancan a kwana 40 40 guda uku in aka tabbatar da su ya za a bunƙasa su Allah zai bunƙasa a cikin wannan ƙararun makin ɗin wannan wurin amintacci mahaifa sai zai fito mana yamani guda biyu azdi ɗan uwa ga bimadu bimadul azdi limadul azdi shahararren mai ba da magani kuma asalin shi boka ne daga baya ya musulunta shi ne wanda ya je wurin maza sulam ya ce an ce hauka ya kama ka ka haukace to mu mu azbanu azdi duk wani ciwon aljini da wani mahaukaci in ya zo ya gaba da gaba da mu zai warki ya ce gaya ma abinda kake faɗa mun zala ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu yace maimaita mai maimaita ya haɗa kara ya watsa ƙasa ya buga ya ce kai na ba magana aljanya kai dai aljanin da yana nan ya tattara kararen shi ya zubar <laughs> Allah ya taimake mu ya yi ƙoƙari <coughs> ya yi ƙoƙari azdi <coughs> wajen musulunci da mutanen shi to huzaifa ta na biyu za ka ga dan uwan dimadul azdi ne to amma wannan huzaifan shi ya fi shahara kuma shi ke kullewa sai a faɗi sunan shi kada ya shiru saboda a fita daga cikin wancan matsaloli na huzaifofin can guda biyu duk da huzaifofin ba biyu ba ne amma dai guda uku nan za ka ga an fi kai komo a kansu da bin usai da huzaifatu bin liyaman al'azzi da huzaifatu bin liyaman al'abasi abasi shi ne wanda wanda ya shahara an kashe baban shi a uhudu shi ne wanda aka kashe da shi da kanin shi da baban shi duk sun je uhudu baban shi musulmi suka kashe shi yana babana babara za ka ga shahararra hadisi ne <clears throat> kuma da manzo ya ce a ba da diyyar raƙuma ɗari ya ce na ba da sadaka fi sabilillah ga masu rauni a cikin musulmi uzaifa babban mutum ne <clears throat> to lokacin da ya nauyi wani irin nauyi jiki ya mishi nauyi sami'a bi zalika rahatuhu wal ansar sami'a bi zalika rahatuhu wal ansar danginsa da mutanen madina suka ji labari fataufu fi jaufin laili cikin daren da labarin ya iske su ba su zauna ba suka zo auɗin da subuhi ko gab da subahi ga gaji ma da dare ne ai gab da subahi ba dare ne ba daren ma tsindin qal lokacin da suka zo ya ce musu ayyas ay eh, ayyu sa'atin hadhihi yanzu daidai wani lokaci ne kaga ran da yi zafi yanzu daidai yaushe ne kulna muka ce jawful laili au inda subhi muka ce a tsakiyar dare ne ko kuma tsakiyar daren ya gota asubahi ya kusa qala sai yace a'udhu billahi min sabahin nari ina neman Allah ya kare ni kada in wayi gari a wuta kaga tawakali da sallama ma Allah ga magabata ƙala sai ya ce ji'itun bi ma'ukafinu bihi kun zo da likafani wato yana ga wannan ciwo ba zai tashi ba ƙulna na'am sai suka ce eh mun zo da ni. ƙala sai ce Lati tughallu bil ni, su fallakuf ban iya jam'in ni ba ni jam'u kafan ban iya faɗin jam'in ni da Hausa ba Oh, na gaza <clears throat> latu kada ku sa tsada a likafani amma likafani ai ba kwaya ɗaya ba ne to da yawa akfan kada ku sa in za ku yi likafani um, in dai za ku yi likafani kada ku sa tsada <clears throat> nike nan na tsaya nan fa in ya kulli inda Allah khairun in akwai alheri a wurina in zan samu alheri a wurin Allah buldilat bihi khairan minhu za a buddiltu ne haka ne ko buddiltu bihi khairan minhu za a canza min da abin da ya fi shi alheri a wa in kanat al-ukhra sulibat salban sari'a in ko kishiyan wannan ne za a janye shi zai rube rubewa nan take qala ibn idris ɗaya daga cikin tabi'i ke cewa ataituhu fi ba'd atainahu fi ba'd al mun zo ne fa cikin dare wani sashi na dare wannan azarin hadisi yana da darasa ne masu yawa a darasin farko kun ga kanan daga ciki yana nuna lokacin kai tallafi ga mara lafiya bai da da lokaci dan uwanka bai da lafiya babu babu lokacin da shari'a ta ware ta ce mara lafiya da yake neman dubiya sai lokaci kaza 'a bukata ne yanzu misali an ce dan uwanka ya fadi ko wani naka ya fadi cikin dare zaka ce sai da safe ne ba shi ta shari'a ba ta sanya wani ka'ida bane idan aka zaka je dauki ga mara lafiya sai lokaci kaza abinda kawai ake kallo bukatan mara lafiyan a lokacin bukatan shi in kuma dubiya ne zaka je ka duba shi shari'a ba ta kayyade wani abu bane sai manzo sallam inda ya sa kaida ma in gaisuwa ne dubiya ce ta gaisuwa in yana su ma baya gane mutane wani mazala ya ce in baya gane mutane kada wanda ya je inda yake sai na waliyan shi yan kusa da shi <clears throat> sai ya zama yana gane mutane idan mutum ya samu sauki aka ce in an magana yana magana to shine ake zuwa a duba shi amma ba bai san ka zo ba bai san ka tafi ba ka tambaya to shikenan ba a zuwa in ba irin wannan lokacin ba kuma ba irin wannan alakan ba bibiya kai dauki ga mara lafiya <clears throat> bai da lokaci shine abin da wani hadisi yake koyarwa wani lokaci in kana di wasu tuban za ka ga malamai suna cewa lokaci ka za a je a mara lafiya lokaci kada a je lokaci duka in ka tattara jawaban da bayanan da malamai suke kawai sun dora shi ne akan bukata da urfi da yanayin mara lafiyan ba wani nufi ne manzala ya ce lokaci kaza a je lokaci kada a je ba in ma dai da hadisin da ya dan yi ishara ishara shine hadisin da ya nuna mala'ikun da suke maka addu'a ya ce wanda ya je da yamma har gari ya waye mala'iku dubu saba'in za su rika mushi addu'an fatan alheri ya ji mara lafiya wanda ya je da safe daga safe har rana ta faɗi mala'iku za su rika mushi addu'a kaga kaman wannan hadisi manzo ya ishara ana zuwa duba mara lafiya ne da safe ko da yamma amma ya ce ne wanda ya ji kaga <clears throat> ba yana nuna cewa lokacin zuwan ne ba saboda haka lokacin zuwa diba mara lafiya asali a shari'a ba yana da kayyadajin lokaci mane matukan yana gane mutane sai ke da na biyu ɗauki ga mara lafiya babu lokaci babu lokaci kaga ai rahatu danginsa mata suna cikin gida sun ga jiki yayi nauyi ba za su iya ba sun kira 'yan uwa to ba maganan sai da safe ko tsakiyar dare ne ko yaushe ne sai a ɗauki a ji a gani ko akwai abin da za a iya in akwai abin da za a iya sai a yi sannan a wata riwaya wadda ba wannan ba don wannan riwaya tana nuna halaccin ashe wani na iya yana iya zuwa mu wani da likafani yana iya taimaka mu wani da likafani don ya ce kun zo da likafani suka ce eh amma wata riwaya ya ce ne <clears throat> da suka zo sai ya ce a wuri kaza akwai lalita ta akwai wani abu ku dauka ku je ku so likafani da suka je su so mushi likafani ja kuma jan mai tsada da zai sai ya ce ku koma da shi kada ku so mai tsada kuma ku so mun fari ne guda biyu kawai kaga amma anan ya ce kawai kada ku kada ku so mai tsada kada ku so la tughalu bil akfani kada ku so likafani mai kada ku sa tsada likafani kada ku so mai tsada sai ce ku koma da shi ku kawo mun a likafani kawai fari guda biyu kawai shi kenan sai a nade ni da shi sannan wani hadisin yana karantar da cewa <clears throat> idan mutum ya zo a lokacin za a shayar shi rasuwa ya rasu to likafani ana canza mashi shi akwai likafanin da ake canza mai in mumini ne za a canza mai da likafani tun nan zai fara ganin alheri in kuma kishiyan haka ne zai iya samun matsala amma wannan maganar riba yanzu zai riba zai riba za su abin nan sulibtu abin nan sulibtu salban sari'an za a ɗebe man shi zai rube nan da gaggawa <clears throat> shi rubewa abin nan abin rubewa ya danganta ne wani na likafanin shi na rubewa da wuri wani likafanin shi baya rubewa da wuri wani jikin shi na rubewa da wuri wani jikin shi baya rubewa da wuri wanda jikin shi baya rubewa daraja shine annabi duk wanda ba shi ba ko jikin shi ya rube ko bai rubewa ba annabi baya nuna daraja baya mun taba ta karatu akan irin wannan ko likafanin shi ya lalace ko likafanin shi bai lalace ba baya nuna fifikon daraja duk ɗaya ne da wanda likafanin shi ya gaggawa in dai ba annabi bane da wanda likafanin shi ya gaggawa da nabi bai gaggawa ba duk ɗaya ne da wanda jikin shi ya saurin rubiya da wanda bai rubiya duk ɗaya ne a saboda irin wannan kalma ma sai na bakar ya faɗa irin wannan kalma sai na bakar ya faɗe shi a lokacin da na Aisha ta je wajensa ta ga shi ma yana su ma ai ya faɗi irin waɗannan kalmomi wanda ma sai da ya kwantar mata da hankali ya ce mata a wace rana ce manzo sallam ya rasu ta ce litini likafani guda na kuka mishi ta ce guda uku malamai suka ce yi mata tambayoyi ne don ya nuna in ta samu damuwa da shi mahaifinta ne masoyinta ai fiyayyen masoyi shine rasulullah tun da ta rasa manzala ta yi haƙuri to shi ma ko ta yi haƙuri da shi shi sa sai ɗan koma da ita baya ya tunatar da ita ya ne aka yi manzala likafani ta ce likafani guda uku wace rana ce ya bar duniya ta ce litini shi suna za ka ga in kana duba littafai ana kai komo wai shin mutuwa ranar litini ne ya fi daraja ko ranar juma'a shi mamul bukhari duk hadisin da ya zo akan cewa mutuwa ranar juma'a na da wata daraja bai inganta aure shi ba bai inganta wajen shi ba sai dai mutuwa ranar litini shine ya fi daraja amma ba juma'a ba juma'a wata riwaya ta zo da cewa ana kare mutum daga fitinan kabari ba ta inganta wajen imam bukhari ba mutum <clears throat> wannan ruwan bai inganta wurin shi ba amma akwai wurin malamin da ya inganta kuma fitina aka ce ba tambaya ba tambaya guda uku war rabuka ba shine hadisin ya karanta da ba yi ba sai dai fitintinu ana kare mutum Allah ya kare mu kun ga shi ma imam shi ma haka ya ce mata ai sabo sabon yaji na rayayye ko ba za ka ce na bukar ce ba shi mata ce me zai kare samun sabo kwanan nan zai rubi kwanan nan zai rube kuma ma ana sawa ne kawai saboda datti wani lokaci ana nada mutum ne <clears throat> saboda dattin da yakan biyo baya ko na yawon ko na bayan gida ko na abu kada ya taba mai lafiya amma malamai abin da suke cewa wallan Allah ya nuna maka ba kai ba komi bane kai ba kowa bane bayan ka tana fassara gaban ka ne yanzu nan dukkan mu nan da kwanukan baya ba ma nan yana fassara mana gaba nan gaba kadan ba ma nan kuma da muka zo duniya haka aka nade mu a tsumma a karke ba haka za a nade mu shikenan kawai Allah ya ce mu ke mu saboda haka wannan asarin hadisi <clears throat> yana karantar da eh, wato ladabi na dubiya sannan dubiya ya bambanta wani dubiya ne wani kuma ba dubiya ne hada da dauka da daukarbin da kai dauki dan uwanka ne bai da lafiya kai kaga ba dubiya kai kaje ba ai kawai ka je ka duba lafiyar shi ne eh, a hakika har da kuma me da dauki wani kuma ziyara kawai yaje iya ka malamai da irin wannan hadisan sun tattara dubban zuwa ziyara za ka ji sun ce idan ka je kada ka daɗe idan ka je kada ka ta mashi tambayoyi idan ka je kada kai mai tsawa ko kuma ka kasa ka tada mai hankali kasan wani bai iya gaida mara lafiya ba ya zo ya ganka kana kwanci kana ji da kafa Eh, to ya jiki lafiya lau tuntun nake gaya maka dama in kana gudu za ka fada za ka karye kafa to ya riga ya karye to ai yanzu ba mu yanzu ka kwantar da hankalin shi ne Allah zai ba shi lafiya ta wani sai zo shi ya zo duwa mara lafiya ne wai wannan duk gaisuwa ne haka duk gaisuwa ne wai ai tuntun nake jin kunnuka na ce kare na gudu a keke ko masu ko mota to ai ga na ka karye ai to ko fa riga karye ne ga shi a kwanci Ai yanzu za ka bari ne sai in ya warke sai ku kwace makullin sai ka ja kwannan shi amma yanzu ya riga kai to me kuma da waje ko wani haka ko wasu ba su iya zuwa ta'aziyya ba ya zo maka ta'aziyya na tambayan kai ya aka yi dan uwanka ya mutu ya ma aka yi ya mutu ne abin nan ya ya aka yi kai kuma ka wuri kana bar labari daya shikenan sai ya ce shi na ciwo sai muka bashi fanado sai na kai shi kaza sai ya mutu shikenan wani ya zo ya aka yi mutu to shikenan na bashi fanado na kai kai ta wahala kai ta wahala a kabu da wani mutum ba zai zo kawai ya addu'a ya tafi ba ya maka ya baka haƙure maka adda ya tafi ba ya sai a dingi bayan ka yaya aka yi ya mutu so kai kuma shi nan rediyo ya samu kai ta ba da labari labarin kuma guda ɗaya ka wuni kai ma ya maka ciwon kai kai ga bakin ciki ya ishe ka ga damoyin da za ka gama rayuwa amma maka rigingimu sun ishe ka ga tambayoyi kuma sun ishe ka to wani hammala lafiya ta yake mai wani kuma yanzu da fada za ga suna kawo ladubban yadda ya kamata a je ziyarar mara lafiya da kuma lokacin da bai kamata a je ba tunda ya nuna babu tsayayyen lokaci idan da lalura ko likita na ba da magani ko kuma yana bacci ko yana wani abu an ce ba za a gan shi ba ka ce ka san daga yadda nake to billahi ne zai sai na gaishe yanzu kuma saboda sauri nake to ka je wurin ka kai harka kamar menene a ciki an ce ba za a gan shi ba yanzu shikenan saboda haka wannan cikin hadisin yana da yawa sai hadisi na gaba حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني عيسى بن المغيرة عن, عن ابن أبي ذئب عن جبير بن أبي صالح عن ابن شهاب عن أروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله يتشي إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله إذا مؤمن يكامل رشي الله فيها أنا ألا أنا وانكي شي قروني يا وانكي شي كفر akhlasahu Allah Allah na wanke shi kama ya khulusul kira kira kaman yanda kama ya khulusul kiru khabas alhadidi kiru ne ko alkiru fa'il kama kama kama kama yukhallisu alkiru khubas alhadid hadidi haka ne ko mudafu mudafu ne kamar yanda ko abin nan abin nan wuta yake ko yake tafi da dattin karfi ya wanke shi tangaran kasan wuta in ya haɗu da karfe daban so irin wutan nan da ke dafa karfe sai wanke shi ka gan shi to haka Allah subhanahu wataala yake wanke yake wanke wanda ya rashin lafiya wannan hadisi mun karanta shi a baya حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني أروت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا لا يتي ما من مسلم يصاب بمصيبة مصيبة آه وجع أو مرض باب ون مسلمين جزاء جيمين da wani abin jima mutum na rashin waja au na rashin lafiya a jime da wani nau'i na rashin lafiya illa kana kafaratu zunubi sai ya zama kankarar zunubi ne saboda haka idan aka ce mutum bayi da lafiya <clears throat> to jinya ga mahalicci shine kankarar zunubi hatta shaukatu ku har kaya da mutum ya taka kaya ana ba da misalin kaya saboda lokacin na ma mutum nawa ne ke da takalmi Takalma ma ai wahala suke yi iyayenmu nan ma suna gaya mana an yi shekarun da suna cewa yanzu arziki ya cika gidaje an yi lokacin da cikin garin nan za ka iya kirga gidajen da waɗanda suke da arzikin takalma duk inda suka tafi suka ce sai ka je kasuwa nan kasuwa sai ka ga mutane wanda suke da takalma za ka kirga su ba masu halin siyan takalmi babu yanzu kumunan takalmanmu nawa ne wani da takalmi biyu wani uku wani biyar a nan wurin zai yiwu a samu mai takalmi bakwai duk nashi mai sa aiki haka riga ma za ka gani za ka ji sun ce riga mutum nawa ne ke da riga tsayayya lafiyayya inda ya samu kwaya ɗaya mai kyau sai ya ɓoye ce na juma'a ne mu yanzu da arziki ya sami mu sai tsiyaye biyo baya wai riga mai kyan ba da shi za a je juma'a ba ya ga gayu ya samu riga ya mutsatsa ya je juma'a in ya dawo da yamma kaga kamar an bare shi a leda a banza kenan sunan wani wai shi banza a banza dawo annaka ba ko musiba ko ta musiba Allah ya kare mu ga yana muna cikin musibu ya Allah waɗannan fitintunu Allah ka sauƙaƙe mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana cikin damuwa yan uwa duk wata damuwa dai ana cikin ta fitintunu fa sun yi yawa tsadar rayuwa ta yi yawa ga cututtuka ga kashe mutane ga rashin kwanciyar hankali abubuwa sun zo sun mamaye ko ila malam duka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanyoyin samu hanyoyin nema duk sun zama matsala hanyoyin neman zama matsala sai ka iske a kowane mutum goma da kirka wuce zai wuce ka samu mutum daya wanda za ka ce al'amuran shi na tafiya mashi daidai shi ma wani abun ne fitintunu ta wani ɓangare kuma suna nan suna zuwa in yi sa'a shi sana'an shi yanzu tana ja ana samun kuɗi ko aikin shi ya sa'a ana ja ana samun wata fitunan tana nan ta sa shi gaba yanzu dai duk wanda ke cikin ƙasan nan ya mace ce shi ɗa ne zalla ya ɓata makan shi lokaci shi dai na nan shi ba ɗa ba shi ba bawa ba ina nan a tsakiya shi dai ba bawa bane amma ko ba da ne ba yanzu yanzu nan sai kaje ana cinikin mutum shikenan har ana sari waɗannan sun kamo sun saran ma waɗannan waɗannan sun kamo sai ka ce dankali sari wai ana sari waɗannan sun saro sun waɗannan sun saro sun sara wani ma ya saya ne shi karan kashi wai ba a ma gama biyan shi kuɗin ma da ya sara ba a ba shi balanta riba da yake ne su waɗanda suke sai da mutanen nan duk wanda aka kama shi sai ka gan shi kamar an yaƙin duniya na goma sha tara a kan shi duk ya lalace ga duniyan ya samu ga kuɗi a tare amma cikin wahala shi ma bai hutan ba ba bai hutan ba fitintunu ga sunan da rana tsaka a ta kashe mutane jiya kun ga ɗaya daga cikin malamanmu ya kasa magana amma dai haka nan ya faustin dole ya gani kwana uku manya-manyan gonakin shinkafa da suka isa yanka aka banka musu wuta sun isa yanka an banka musu wuta ka san intentionally ake mutum hufa target ne wani irin target ne sai dai yadda ta yiwu duk wanda yake zuwa kasuwa, kuma yanzu ya ga fitinan da ke fama a kasuwa in an kawo kaya yanzu yadda kake ɗebo ciyawa haka ake yawo da kuɗi a kasuwa yanzu banki ba kuɗi yanzu ai yanzu sai ka je banki ka rubuta dubu hamsin a ce ka jira dubu ɗari a ce ba za a baka ba dubu ɗari kuɗin na ina biyar haka za ka ga allodo kuɗi duk trailer da ta duk dajin da aka zo ana sauke abinci za a siye shi ya ɓace kuma kenan to kuma an dubu nan an banka mata wuta shinkafa wajen hekta nawa aka saka mauta bai kwana uku ko hudu kai ka san inda ake tunkara sai dai Allah ya cece mu amma dai akwai maganar jarabawa ce fitina dai akwai ta wani abun ma in baka sani ba shikenan kawai sai dai ka shiru ka jira in mutuwa har da kai kawai ka zo sai dai ka ga shigo gidanka kai ma an gaba da kai ko kuma ka ji wuta kawai gidanka ya tashi amma dan dai fitina ana cikin shi sai dai mu ci gaba da kusantar malici mu kuma ga mu da ba ma jin magana Allah subhanahu ta'ala mun matsa Allah na son mu da farillai farillan ba za mu yi ba a kira sallah ladan ya ta wuri wuri liman ya zo su ta wuri wuri su tsaye da sallah su biyu ko ana jiran wai a ji an fara sallah a bashi ya sarara yimi ba za a zo masallaci da wuri a yi nafila a samu jam'i cikakke ba sallan nan ba wasa ne ba wallahi a tsayi da sallah ta tsayu wallahi waɗannan matsalolin sai Allah ya karere su to wala ne mu wala mu sallah mu ba za mu tsaye da wajibi mu abubuwa mu ga sanan mun ki tsayuwa mu karan kanmu ma jira sai da ce to shugaban kasa ya kamata mike yan sanda to wani dan sanda dan sanda ne ma abin da zai ci wace magana wani dan sanda ko soje soje mai a ina ta ina a ce an je gonan ma an banka mu hatsi an banka mu hatsi ta shi yasa duk wanda ke da hatsi yanzu hankalin shi a tashe yana kokarin ya tattara abin da ya samu ya ta kanshi da shi a hanya ma ana neman kama a kwace ne sai an baka kuɗin yanzu ga santoci nan da an buɗe wai kuɗinka a hannu zai ga mutumin kawai ya ɗauko hatsi zai zai je kuɗinka a hannu santoci ne aka buɗe kawai kana zuwa nawa ne wanda ba za a duba ba shin hatsin ma da kyau ba kyau ya yake eh nawa ne kake bukata ka ma yi cuta a ciki ka sa kasa ko me ba komai an saya nawa nawa ne ake sai da a kasuwa kaza ne an kara maka dubu ɗaya ko dubu biyu su kuma sai muna suke wai kuɗinka a hannu kasuwannin kuɗinka a hannu in kana yawo kana shiga kana shiga lunguna an tara hatsi ya sa'a matunaninka dan lokaci kadan kai ta ganin tireloli kan ga inda suke ana talo da ana tafiya da su yanzu ba ba disamba ake ba disamba january idan waɗannan hotunan guda biyu suka kare to sai a saurari mai zai biyu baya sai a saurari mai to duk an gama bidiri kenan amfanin gona an gama kwashe su yaji yaji da aka yi na hatsi an gama kwashewa wanda ba su samu dama ba sun ga alama za su je sun je sun banka mai wuta to a yaya kai kuma yanzu kana na karata ne in aiki ne akwai aiki ne yanzu tunan aiki sai ya ce ka je kwamfuta wani kaga sunan ka sai ga hoton ka eh, kai ne ne ne ne ne sai ka tura to ga dubu uku nan ka je ka ce abinci to ka sai me Allah ya sauke حدثنا المكي قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد عائشة بن سعد أن أباها تشي بابنت قال يا شي اشتقيت بمكة ينا باس الأباري كينا كنا تقيل رش اللافية عن مكة shakwa shadidatan rashin lafiya mai tsanani kaga ai shi su muhajiruna da suka yi hijira zuwa madina da aka yi fatahu maka kuma sai zama ba su san maka ba su san maka ai bayan fatahu maka aka dawo sai ya kama rashin lafiya sai ya ga alaman zai mutu a maka shi ne damuwa ya kama shi duk sahabban da suka gudu daga garin maka suka koma madina ba su su dawo maka daga madina sun fi so su kara gaba ne saboda haka ce na yi rashin lafiya a maka faja annabi sallallahu alaihi wasallam ya udu ne manzala ya zai mun zai gaishe ni shi ma lokacin manzo Allah ya zo maka fatahu makka fa qultu sai yace ya rasulullah inni atruku malan nabar zan mutu in bugu dukiya mai yawa wa inni lam atruk illa ibnatan wahidatan kuma ya guda ce nake da ita lokacin ba a haifa Aisha ba kenan yana ba su Aisha labari tunda daga baya biya ya mata da maza da yawa a ina nake wa inni lam atruk illa ibnatan wahidatan fa ne bi sulusai mali kai min ka bani dama in yi wasu afa usi bi sulusai mali shin na yi wasiya da bibi su ukun dukiya ta wa atruku sulusa in bar ɗaya su uku kika gada qala la yace a qala usi usi an-nisfa in yi wasiya da rabi wa atruku lahan nisfa mu mata rabi qala la mu muzalaja qala fa usi bi thuluthi wa atruku laha thuluthaini to in yi wasiya da ɗaya bisa uku mamata biyu bisa uku qala as wa thuluthu kaseer ɗaya bisa uku ito eh ɗaya bisa uku ma yayi yawa shi sa wasu malamai suke cewa wato in mutum zai wasiya ya yi wasiya da ɗaya bisa biyar ne saboda manzala ya ce wa sulusu kafir wasu kuma suka ce tun da ya amsa da sulusi to sulusin ne kuma wannan ko da mutum bai da magaji ba a yadda ba in dai wasiya ce sai dai in yana da lafiya ya ga bai da magada ya ta sadaka da dukin shi ta aikin alheri ya ga bai ba wanda zai gaji shi amma dan baka haihu ba ko dan mace bata haihu ba ba ta yi aikan alherin da lafiyan ta ba sai da ta zo gargara ta tashi wasiya sai ta ce to duka dukiyar tun ba wanda zai gaje ta ta ba da shari'a ba ta karba in alkalai suka zo bayan ta mutu ba za su karba za su yi da wannan ba sai dai su ɗauki ɗaya bisa uku sai su zartar da wasiyar ta biyu bisa uku sai su kai lokal gama a ba da rasit an gane ko eh a ah, to ina <laughs> ina za ka yi ba lokal gama su ne masu aiki alheri ba cikin mun jama'a Allah ya taimaka a ah, in alkalai suka zo wurin raba gadon suka zo gadon ta aka ce ai ta yi wasiya kudin ta tunda ba wanda zai gada kaza a bawa ne kaza a bawa ne kaza a bawa ne ba za ka karba ba ba za su yadda ba za su zata mata da ɗaya bisa uku ne biyu bisa uku sai su ba su ba al'umma su ba hukuma hukuma hukuma an ga tana da matsala sai su tsare da za a yi su ma al'ummar musulmi wanda suke wannan area amma da ba su karba ba kamar haka nan ma mai gadon galibi wani lokaci <clears throat> sai a ɗauki hukuncin sai a ɗora mai yaya kawai banda mara yaya har mara yaya duk ɗaya ne duk ɗaya ne wasu malama suna cewa in mutum ya yi kada a zartar da ɗaya bisa uku in dai bai riga ya ta a zartar da ɗaya bisa biyar ne saboda وثلث كثير ثلث هنا ديعة ثم وضع يده ala jabahati sai ya sanya hannunsa a fuska a goshina yana daga cikin sunna idan mutum ya je gaida mara lafiya ya sanya hannunsa a goshinsa da matukar wannan dan uwa to mara lafiyan da yanayin da zai yiwu ai akwai yanayin da zai yiwu ko da yanayin da zai yi ya sa hannun a goshin nasa in kuma mata ne sai yin iyalan shi ne ko muharraman shi kuma ah, masaha wajhi wa batni sai ya shafo tun daga fuskata da ya sa akan goshi na ya adda a fuskata ya taho ya taho ya taho sai da ya kawo kan kirjina ya shafo ya shafo fuskata gaba ɗaya sai da ya kawo kan kirjina da hannun shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma sai ce Allahumma shfi sa'dan Allah ka ba sa lafiya an ka gani ko Allah ka ba sa'ad lafiya shi wancan hadisun na Huzaifa ibn al iman za su ga akwai kai komo masu zaifa azabul mufrad za su ga albani ya kai komo kai kan akan isnadin saboda rigiman rigiman shi Huzaifa mun karanta ko a wannan littafin al kuruji Ilal baqala wa fita zuwa fadama ko da daukan kaya akan kafada Akan a cikin kwando mun karanta a cikin wannan littafin za ga an taɓa samun sabani tsakanin salmanu da huzaifa a ina suka samu sabani a madaini kuma duka a can suka mutu ruwayoyin suna tabbatar da mada'in anan kabarin salmanu yake anan sa kabarin huzaifa take wata ruwan ta ce a'a huzaifa mada'in ta gagare shi ya dawo madina a madina ya mutu ya ɗaura aka kai komo wannan ko ta shafa kunu dama malamai kuke karatu <clears throat> kuke zakule-zakule shi salmanu sai zama wurin unguwan sana ta mace salmanu bik salman bik haka za ka sun rubuta a signboard inda da aka shiga area to huzaifa kabarin shi na can ne koko yana madina shi sa za kai komo akwai kai komo amma a wannan rashin lafiyar ne ya bar duniya ko ko ba a wannan rashin lafiyar suka ce a wannan rashin lafiyar ne ya mutu ne kabarin shi na madina suka ce a ai shi ya zauna a mada'in ne da salmanu kuma dukkansu da salmanu a mada'in suka rasu dukkan su kansu na mada'in ne suna iraq ne za a ga koda shi ne suna san huzaifu dubna yaman sosai <clears throat> suna san salmanu farisi sosai saboda wasu dalilai su kuma nasu can allah ya sauke sai ya ce allahumma shafi sa'adan wa timlahu hijratahu dama kaji dalilin da yasa ba su yi mutu ba su in maka ba su so su mutu a Makka bayan fatahu makka saboda suna ga kaman to sun yi hijira yanzu sun warware hijiran su sun zalla ya ce Allah ka cika musu hijirar shi daga nan ne kuma malamai suka hada kan cewa wanda ya yi hijira daga makka zuwa madina bayan fatahu ko ya dawo garin makka ladan shi nan ko da ya mutu a makka ne to ladan shi na nan ko kuma mace ta yi gudu ta yi hijira daga garin makka ta tafi madina daga baya bayan fatahun makka ta ta zawo garin makka sai ta samu miji sai ta yi aure sai ta zauna a nan to ko bayan ta mutu to to to ladanta na hijiranta na nan shi kuma dama abin da yake tunani suke yake yake tsoro da shi da irinsa shine hijiransu sun yi hijira don Allah kuma ladan hijira ai ba wasa ne ba an gane wannan ko yace fa maziltu ajidu barakata yadihi ban gushe ba ina jin albarkan shafan goshi na da fuska na da kirji na da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi man ala kabidi a hantata wato sanyin hannun manzo Allah ina jin shi a cikin hantana kai wato shi yasa wato duk da zakai ko mutu kai zakai kai kaba da sahabi sai dai kai kai ka kwatanta shi ya sanya aka ce mutum zai iya yin aiki ya aiki ya aiki irin aikin magabata amma ba zai iya tsallaka ya kai sahabbai ba ba zai yiwu ba ne in ka sanya structure din da komi sai ka ga ba zai yiwu ka kai sahabi ba ne ba zai yiwu ba sahabbai sun riga ya ce ina jin sanyin hannun manza Allah a hantata fi ma ya khalu ilayya ga duk wani kai komo da na yi a rayuwata da kuma ciwo na hatta faa har yanzu da yake ba aisha yake ba 'ya'yan shi labari tunda ai ana so ya zama a cikin rayuwarka akwai lokacin da kake da lokacin 'ya'yanka da iyalanka kai da zama baka da lokacin 'ya'yanka da iyalanka kun ga lokacin da ya gaya mata wannan ya gaya mata ne a inda ya jinyan ƙarshe na rayuwarsa kuma a jinyan ƙarshe na rayuwar shi ya yi kuka tabbas haɗan shi ɗaya ya yi kuka bayan ya ga ya kuka ya ce ni ba ina kuka ne don rakin mutuwa ba ina kuka ne na ga tuntuni na sanar da ina da kuɗi a zo a kwashe ba a kwashe ba ina gaya ma talakawa ni ina da kuɗi ina mai bukata zai ɗauka su kuma ba su da bukata saboda talakawa na wancan lokaci ba irin mu ba ne mawadatan wancan lokaci ba irin mawadatan wannan zamanin ba ne. su waɗancan mawadatan hannun abu ɗaya yake su kuma talakawan ba su bukata mu kuma yanzu idan kana da kuɗi kake talaka da Allah zo a layi dubu ashirin kawai zan bada wani sai ya karɓa su ashirin sai ya karɓa ya zace bai karɓa to su can ba haka suke ba in kace mutum ga ka kaza ma kyauta sai ce ba sana'a ne kare ba ni bashi kare ba ni bashi kawai in je in nemi nawa amma magana in tsaya ina jiran a bani a bai taso ba to mu yanzu duk an samu sabani mu din ga mu da kwaɗayi su kuma ga su da rowa ga mu da kudi su kuma ga su muna so mu ci irin abincin da suke ci su ba mu abin to kuma ba zai yiwu ba wanda arzikin nan haka yake Allah ke kasa abubuwa yace ni ba ina kuka saboda raki ba ina kuka saboda ga kudi na an kwashewa kuma ya kunga lokacin da ya suma ya farfado ya ga ɗan na kukan ya ci gaba da kuka ya kada ka sake kuka wanzu salon ya bar duniya akan yayi da dai ya ce wallahi Allah ba zai azabta da ni ba wallahi ni dan aljanna ne sa'ad farko don shi ne abin da ya gami ke ne ce wallahi Allah ba wallahi ni dan aljanna to wanda ke jin sanyin hannu masu sallah girgin sai na mana gurin sa'ad fa ya musulunta yau aka fara da'awa gobe ya musulunta fa dan yau aka fara da'awa sai na bakare musulunta gobe sai na bakare zo da shi ya musulunta kai wata rana ka musulunta daga fara da'awa waye san rana sai in ka tashi kirga sa'ad ba yadda za a yi ba yadda za a yi ka kirga mutum ɗaya zuwa goma ba ka same shi a cikin su ba wanda su ne suka fara shiga musulunci a list kai na nawa ne a list duk yaƙoƙin nan ya je ya je badar da zai mutum ba alkyabban ba rigan da ya ɗan mara ita badar ya ce a rufe shi ba ya ce da ita duk yaƙi ya je ya ce manzo Allah ya yarda da ni Allah ba zai mun azaba ba yace kai wallahi ne da aljanna ne shi san da karanta tarihin shi zaka ga wato musamman sai mun dubala da sauran malamai idan suka zo tarihin suka zo irin da yin rantsuwa karshen nan yace Allah suka ce madalla suka ce wallahi haka ne haka ne to kaga mu sai mun dage saboda ka yan uwa mu sa alama a nan wurin mu mu haƙuri da abin da ya samu wato karatu yan kwanakin na ni dai in banda nan ba ma ni ban yi karatu wannan satin ba wallahi tallahi ni na kasa karatuttuka su hutun sati nawa zamu bayar sati uku hudu wajibi ne a ba da hutu sati ba ni iya yin karatu wallahi na na yi kokari ne ban ji ko ina ba ai wanda mun ke karatu sun san na kasa zuwa ko ina ayyuka sun ishe ni wahalhalu da zirga-zirga sun yi manyawa na ga sati biyar ya isa a'a da Allah ni dai a samu hutu a bayar liman malam nomin sati nawa za a bayar sati biyar ko bakwai a ta sati biyu ko uku ko a ba da sati uku wallahi tallahi ban nan ne karatu da irni kun ga wancan satin da kyanne karatu da kyanne ke yin karatu kuma ni ban san ma ko karatun na fita ba ni yanzu in kun ga kurakurai ko kawai sai kun ga mu ku gyara ina yi da kyar ko jiya da bayan mangarba na dawo abubuwa sun ishi mutane ana ta so dan abin da mutum ya noma ya dan tattara abin shi ka dan samu abinci ka samu za ka sai littafi tunda ai ba za ku sai mu littafi ba wanda zai sai mu littafi ni zan sai littafi da kaina to dole ka yi noman da za ka dan samu abinci ka sai littafi to a ba da sati uku ina ga sati biyar ya liman ya ce yayi yawa ni na so sati biyar ne wallahi wallahi tallahi da kun kalli salloli wancan satin ban samu sallah ba wannan satin hiya na samu to wani satin karshen ne ne za a ta haya a ta tattaya shi a cikin gaba da tattara ne a gaba da shi ne ake dan samu na abu shi ne dan karatun nan to kun ga yanzu ko to hakuri zan ba wani sana zamu zo mai hadisi daya ko bi mu tashi a to kada wani zo ce shi ya wahala ya sha sanyi ya zo ba za a yi karatu ma ba yi za a yi ba kasan wani ya taba ce mu malam don Allah rika karatu da inda dan Allah ake yi a fito ina zo na gaishe wa alaikum salam ai shugaba eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un umunni ke to Allahumma salli ala Muhammadu wa sallim naga za a kawaita Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka mishi da alheri Allah ya kara mu zuriyar shi albarka masu limamu wannan masallaci da masu gudanar da wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri Allah ya kara mu rayuwarsu albarka makota wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri Allah ya kara bude musu kofofin alheri Allah ya saka musu da alheri Allah ya kara mu gidajen albarka Allah ya saka mu iyayen mu da alheri Allah ya musu gafara Allah ya musu rahama Allah ya saka mu mu da alheri Allah ya musu gafara Allah ya musu rahama shugabanninmu Allah ya haska musu da fitilarsa Allah ya haska musu da fitilarsa Allah ya ba su ikon adalci Allah ya kame hannunsu daga zalunci wannan yanayi na buji Allah ya kada mu da alherin da ke ciki abin sharrin da ke ciki kuma Allah ya kare mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين